'yan bindigan da suka fasa katangar kwalejin dai sun shiga wurin kwanan ɗalibai ne da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare amma jim kaɗan bayan fitar su jami'an tsaro suka dira musu inda aka dinga musaya wuta wanda daga bisani aka ceto ɗalibai guda ɗari da tamanin sai dai har zuwa yanzu akwai ɗalibai guda talatin da ba a san ina suke ba in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan a takaice ɗalibai da kuma ma'aikata 180 an kubutar da su wadda suka shafi maza da mata sannan kuma akwai ɗalibai maza da mata kusan 30 wadda izuwa yanzu ana neman su jami'an tsaro da suka kunshi sojoji da kuma sauran jami'an tsaro sun fansama suna nan suna aiki na ganin cewa an dawo da wa'annan 'yan makarantar kuma ba gaskiya ba ne inda ake magana cewa cewa duka mata ne a'a kuma cikin ɗari da tamanin wadda aka kubutar da su maza masu suka fi yawa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan kwaleji ta horar da sha'anin gandun daji da ke yankin mandan jihar kaduna dai ya faɗi irin halin da suka tsinci kansu a ciki mutane guda goma sha daga department dina. aka wuce da su so gaskiya ba mu taba zato abu haka zai taba faru da a ce makaranta kamar haka da yake sakiyan ga barikin sojoji gaskiya abin gaskiya ya taba kowa dan ma har muna jin karin bindiga su suna cikin daji wanda suka gudu cikin daji kenan har ya zuwa yammacin juma'ar nan dai iyaye da yan uwan wasu ɗaliban da aka sace suna cikin damuwa sunana pastor Joshua Kantiya kuma yaro na dan dalibi na wannan makarantar ya kira around 3 am cewa ga abin da ya same su to glory be to God Allah ya sa sun gudu sun shiga nan NDA sannan memba na church mu diyar shi ma tana ciki wanda muna ta damuwa amma mun gode Allah an samu an kira cewa ta sume ne tana na asibiti yanzu mun je har mun gan ramin da aka fasa a katangan aka hitar da su an wuce da su damuwar mu shine ma inda aka zo ka kwashe yaran nan cikin dare suna bacci suna nan sirara ba kaya cikin jikinsu wasu da Allah ya taimaka sun escape suna hannun sojoji yanzu nan haka ni matata aka ɗauka. eh ɗaliba ce tana HND a wannan makaranta kuma ita ba a hostel take zama ba takan zo hostel ranar litinin ranar juma'a sai ta koma gida yau ne juma'a yau ne ranar komawa ta gida kuma wannan abin ya zo ya faru to kuma gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba mu kuma muna Allah wa dare da rashin tsaro a ƙasar nan ba yadda za a yi a ce nan wurin sojoji ke kwana a nan wurin a ce wai an shiga nan makaranta an kwashi mutum kusan arba'in da wani abu ba abin da aka yi gaskiya ba mu ji daɗi ba Wannan dai shi ne karo na farko da 'yan bindiga suka saci ɗaliban makarantar gaba da sakandare a wannan jiha ta Kaduna. Kuma harin ya zo ne kwana ɗaya da gwamnan jihar Kaduna ya karɓi rahoto kan tsaro na shekarar bara. inda aka ji gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Rufa'i na jaddada cewa babu sulhu tsakanin gwamnati da 'yan bindigan da ke sace mutane. Eh, sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda suna kashe 'yan ta'addan nan. In an kashe su suke fitowa ba wai ba a yin wani abu bane kuma ba wai jira ake sai sun yi wani abu ba, ana bin su inda suke daga sama da ƙasa ana maganin su. Kuma mu kamar yadda muka sha faɗa mu a nan jihar Kaduna duk wanda ya zo ya ta'addanci mu ba za mu yi sulhu da shi ba in yayi sa'a ya yi garkuwa da mutum ya samu kuɗi in kuma bai sa'a ba jami'an tsaro suka same shi kashe shi za su. Ɗalibai arba'in da biyu cikin waɗanda aka ceto dai mata ne. Ɗari da talatin kuma maza sai ko ma'aikatan makarantar guda takwas da ya kawo jimillar mutum ɗari da tamanin. Isa Lawal Ikara. Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.